'Yan uwa matasa barka da haka barka da sake saduwa a wannan ranar Lahadi labarin matasa kenan tare da ni Rakiya Arimi da gora ta Samira ruwafi da fatan kin wani lafiya. Lafiya launin kiki. Kima da fatan kin wani lafiya. Alhamdulillah. To yau da me kika zo mana da shi? Haka ne Mira a wannan Lahadin za mu kawo batun matasa mazauna karkara wa'anda bayan aikin noma suke ƙaura zuwa Libya don neman ingantacciyar yanayin kuɗi. Sai kuma tarihin marigayi mawaƙi Musa Haruna na ƙungiyar Orko Sank da ke nan babban birnin Yamai. A ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Mira a bana birnin Gaya na da cibiyar tallata matasa makaranta ce da kasar Nijar ta girka domin baiwa ɗaliban SEMDU wata dama wa'anda ba su samu isasshen damar shiga makarantar gaba ba. Wannan shine na farko da ya haɗa 'yan mata da samari da dama wa'anda za su samu tsarin karatu. Shekarun wa'annan matasa na tsakanin shekara tara zuwa sha biyar ra'ayin ƙyarƙyara wannan cibiyar shine na a ba su damar samun sa'a ta biyu zuwa ga karatun boko ko kuma a cikin jama'a a cewar madam umar na na maryam daraktar cibiyar don kar a bar yara su ta yawo ne a kan titi gwamnati ta buƙaci a bar yaran da ba su wuce shekara goma sha shida ba su yi makaranta kar da a kore su kamar a kwaleji ne Darussan da ake ba su tamkar na koloji ne game da ɗan ba da horo ga aikin hannu, wannan shi ke farantawa wa'annan matasan rai wanda aka rubuta a cibiyar ba da horon. wallahi da na je can wajen duba sunana ban ga sunan nawa ba amma da na zo nan na ga sunana na gode Allah ya yi musu albarka yana yi min amfani mutanen gidanmu ma suna cin ribarsa muna jin daɗi don muna ganin abun da muke so hakan zai amfane mu don in yi amfane mu kuma mutanen gida su ma za su ji daɗi za mu samu abun biyan mu Yau dagewarsu da kuma son samun cin nasara kamar takwarorinsu na kolojoji da lise shi ke kan gurin wa'annan 'yan koyon a cewar Madam Umar na Maryam daraktar cibiyar. A suna da juriya tunda suna da sha'awar koyon karatu. don yana da ciwo ka ga abokanka a wani bangare kai kuma in ka zo ka ga babu sunanka a cikinsu, su. Baya da daɗi. Suna sha'awar gaskiya. Wannan makarantar ba ta da ruwan sha da lantarki domin a samu gudanar da dukkan ayyukan koyarwa ga masu koyon aikin a faɗar daraktar makarantar. Mira a ƙarshen lokacin aikin noma matasa da dama daga yankunan tawa da zandar sun bar yankunan su zuwa Libya da gurin samun gobe mai kyau. A cewa wasu daga cikinsu da ke wucewa a babban birnin Agadas, rashin aikin yi ne yasa suka yi hijira zuwa ƙasar waje. Sai mu saurari ra'ayoyinsu a rahoton Musa mamman. Kaman abin da yake sa muke zawa daga inda muke muna wuce Libya, kaman can an yi aikin noma babu aikin da za a yi ba aikin kuɗi shi yasa na zo an ƙare aiki na ce bari in zo mu mun wuce libya akwai wani abokina da yake can travel sosai ya samu kuɗi yana turowa tsahi sosai masha Allah yasa ya bani shawara ya ce mini in tayi nima na ce in Allah ya shekara mai zawa zan zo in wuce zan tayi libya wani yanzu na fito ne a gadar na zo ne kuma da na zo a gadar libi zan wuce muna zuwa libi amma gaskiya wani lokacin ana tar da ba a samun abin da aka je nema sosai irin wannan amma wasu suna samu wallahi zan tafi dai in gani saboda rabon wani da wani ba guda bane irin wannan eh to yanzu dai na fito dai daga jihar Tawa wani gari nan ta maske kuma Libya zan tahiya. Babu aikin da muke kawai shine dai zai samu tahi. Yan uwa matasa a cikin shirin tarihi na wannan mako muna miƙa mika mu ne ga wani fitaccen mawaƙin gargajiya da na zamani na ƙasar Nijar wanda ya rasu a ranar Laraba goma ga watan Nuwamba nan. Haka ne Mira Musa Haruna kenan, shugaban ƙungiyar Orko Sink na bayan ruwa na nan Yamai ya yi nasarar ɗora muryarsa da kuma ƙungiyarsa a duniyar waƙoƙin zamani a ƙasar Nijar. Musa Haruna wanda aka fi sani da sunan Musa Orkosenk ya bar duniya yana da shekaru 35 ma'auraci ne uban 'ya'ya uku maza ya shiga harkar waka ne a farkon shekara ta 2000 a kungiyar makaɗa ta Orchestre Tal National kafin ya kafa tasa kungiya mai suna Orko di Sankem Arrondissement de Niamey. Tsohon mai gidansa Hamdal Isifu mai lakanin Almeida na Tal National ya yi karin bayani dangane da hazakar marigayen mawakin. Ya yi ɗan shawagin ƙasa da ƙasa domin samun inda zai girka girka turbarsa cikin wani ɗan lokaci ya samu ya girka tawagarsa ta 'yan wasa Orkoseng inda ya girku sosai kuma ya jagoranci tawagar kan turba mai fa'ida da ke cikin jerin manyan orkestar na ƙasar niger. Wajajen shekara biyar yana wasa a Rompuan Kennedy a shekara 2006 zuwa 2007 ya bayyana sosai da waƙar nan da kuka sani wayoni Jamila da ya nanata da kuma nyanya waƙar da ta yi zagaye duniya baki ɗaya. Isufu Umaru wanda aka fi sani da suna Feno shugaban kungiyar Anasim ta masu sana'ar waka na Nijar ya yi ƙarin bayani dangane da Musa inda ya ƙara da cewa mutum ne da sauran mambobin kungiyar ke yabawa. Musa Musa mutum ne da bai riko da bai da matsala da kowa Musa samari ne mai ladabi sosai mai mutunta kowa kuma mai aiki a cikin rukunin tsararsa wani abun koyi ne ga jagoranci ya san zama da makarabansa kuma yana nuna misali na kwarai iya jagoranci ya janyo masa yardar sauran mambobin kungiyarsa duk da yake kungiyar ta tabu sanadiyar rashin gimshikinta a shirye take ta dawamar da ayyukan da marigayin ya aiwatar faisal ture mai bugun gitar ne a kungiyar ta orkosenk shiga ta orkosenk zuwa wanga lokaci ban taba ganin laifinsa ba ni da ke buga mishi gitar tubarkalla yana girmanta ni bayyaci ya bar mu bai da cuta dan adam ne mai kyaukyawar tabi'a al'amari ne dai na Allah Allah shi ke nufawa ababuwan da muka yi ba za mu bar su ba su bata in Allah ya yarda za mu ci gaba amfano ne da za mu rike muryar Musa Orkosenk za ta yi tasiri har abada a duniyar kida da wake-wake na Nijar. Alɗini bai bora sai sai ki, dinna na ni mon ni man boriyan Hukumar kwallon kwando ta kasar Nijar ta shirya wani sansanin matasa 'yan wasan kwallon kwando a jihar Agadez. Haka ne gora domin a horar da su kan mahimmancin abubuwan wasan kwallon kwando da kuma gano hazaka a wannan fanni. Matasa hamsin 'yan bugun kwallon hannun kwando 'yan shekara goma sha biyu zuwa sha shida 'yan mata da samari na jihar suka samu horo bisa sa'o'in kwallon kwando tsawon kwana uku a sansanin. Matasan sun nuna gamsuwarsu da wannan haɗuwar da ta basu damar koyon wasu ƙa'idojin tushe na kwallon kwando. a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da laba.